بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أسأل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين إن ومسك أفريقيا تي بي دك إندك كي أفاد الدنيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da wani lokaci barkamu da sake saduwa a cikin shirin na kuma albarka wato rayuwata shin da muke gaito muku manya-manyan malamai da mahukunta da 'yan kasuwa domin tattauna kan tarihin rayuwarsu da irin gwagwarmaya da suka yi domin amfana da tarihinsu a cikin wani shirma tare babban malam wato eh, dr muhammad tukur adam almanara daga tarayyar najeriya dr muna sake muka maraba a cikin wani shiri to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh dr ci gaba tattauna da muke akan tarihi rayuwarku a majalisin da ya gabata mun kai har lokacin da Allah ya yi tofiki kuka samu aka ɗauke ku a jami'ar musulunci da ke Madina birnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama malam ka bayyana mana irin farin cikin da kaji wanda haka yi sujada a cikin mota eh, da ka zo kuma ka kasa rike wannan magana haka dan eh, gutsara ma abokanka da sauransu malam ya shirye-shiryen eh, tafiya ƙasa mai tsarki ya kasance yadda hmm. sakamakon ya zo da kuma yadda aka tsara tafiya to alhamdulillah ah, dr habib a lokacin da aka turo mana takarda wato minha kenan na ɗaukanmu to an rubuta a ciki a cikin minha mm. takardar kenan scholarship takardar eh. mu je lagos ofishinsu embassy nasu a mana stampi a cikin takardu kenan a yi takardu a tabbatar sannan za mu yi eh, za mu sayi abun eh, passport sannan kuma za mu je da takaddunmu da takaddun gama makaranta gaba ɗayansu a je a yi tasdik bi ma'ana a je ministry na education, da external da foreign aka buga mana stampi to tafiyan mu lagos dai da ni da dr muhammad suleiman imamin sultan bello hafizahullah da shi inuwa imanin inuwa allah jikan shi da malam khamis sai dr sharafuddin ba da boraji hafizahullah yana ogbomoshon to da muka tashi ba mu san lagos ba gaskiya amma ka san su dr suleiman mm. imam ayi zirga-zirgar manyan motoci manya-manya masu taya goma sha shidan da irin su yake <laughs> bugawa to an san duk kwaltan nan ta kusan arewa da su aka yi to sai shi kuma sharafuddin alhamdulillahi yana da abokanai shi bayar bene yana da amma a ma'ajus aka haife shi ya girma to yana da abokanai da suka yi sudan a can a can lagos to sai aka buga musu waya sai suka ce to za su ba mu masauki to ni dai ban san lagos ba to muka kama tafiya muka je lagos sai na ga ina wata duniya kuma duniyar a lokacin ba zan bai ba ta hayaniya da rashin tsari don motocin da akwai waɗansu motocin da ake kiransu moluwe suna tafiya za ka ɗane tana tafiya ba za ta tsaya ba sai dai ka dira to yi sauki ka wani sa'i garin sa kafan ka dira hijira ba ya daga kaga ka faɗi ka wuntsina to ba su da wannan Sai nan conductor za ka ga suna hararan ka kayi ka kuɗi ka sa wani gammo aka ah, ah. rawani to haka za ka tarar da su alhamdulillah muka je gidan akwai ni khalifa a oshodi mm. allah ya ji kanshi ya rasu al-muqaddamul awwal al-khalifa al-muqaddamu al-awwal na tijaniya. a nan a oshodi eh. to nan ne muka sauka shi isan ya sauke mu hmm. muka je muka gaishe shi ya maraba da mu muka kwana a nan muka je lagos aka mana stam aka mana koma da komai hmm. muka kwana muka tafi ya girmama mu ya karrama mu matuka. ana mota ka tafi lagos ko a jirgin sama na a a a a mana mota wata muka buga abin da muka ji <laughs> jirgin sama ina aka ramakalla a lokacin to mala an kammala wannan stamp din an dawo kuma muka dawo to sai muka muka yi bankwana da shirye to mahaifina Allah ji kanshi da rama da shi Alhaji Bala Idris mm. lokacin su suka raka mu zuwa Kano muka je Kano muka je aka gama mana komai muka shiga to ta sa akwai inda yan rakiya suke tsayawa can sama suna eh, hango na je na hau jirgi dai na leko na kalli iyayena eh. na yi bankwana da su to na zauna dai aka nuna mai inda ake daura bel da komai hmm. mala bebu da jirgi zai tashi ya fara rola zai tashi inna eh. wallahi tallahi kamar urika zabga ihu ina kuka kawai yana <laughs> ji abu yana haka ni dai na rasa amma ina nike kai me ma ya kawo ni ma kai inna lillahi eh don ban saba ba gaskiya amma alhamdulillah da ya kai can sararin samaniya yayi abun nan ya yi balance na ga har eh. ana yawo a je dan toilet a dawo har ana cin abinci ah, da aka zo saukan mashi ma tashi hankali ne wani ah, sabo ah, a waje na to alhamdulillah muka sauka nan jidda hmm. alhamdulillah kamar da wasa na ce yanzu wai a saudiya nake har na bar najeriya eh, yanzu yanzu kawai kamar da kyaftawan ido don awa hmm. hudu ne alhamdulillah aka dauke mu a wani jirgin ina ji ko a mota ne na manta muka sauka madina aka kawo daga jidda kawai madina kai mana eh malam sai an dauke ku a mota an ce muku za a kai ku madina eh kuma ka san cewa madina akwai kabar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka muku ta ga manzo Allah malam hatta titin da nake tafiya ina kallon bangarori ina ganin kaman sahabbai za su kullu haka akan dawakai haka suna tafiya wallahi ma malam to da muka shiga madina daga can muka tafi aka duna masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam malam zuciya ta sai naji ina karkarwa ina ganin kwarjini yanzu manzon Allah nan yake yanzu da manzon Allah nan yake to sai in ga kaman ina ganin shi a raye kaman ga sahabai a gefen shi ga abun nan wallahi malam dr habibu da na ga wani yana shan taba la ilaha illallah ce la ilaha illallah sai na to wannan ma musulmi ne annabi yana kwanci a nan eh. yana bada hayakin taba la ilaha illallah to wato shauki dai ni ba zan iya misalta shi ba wallahi azim ni'ima ce dai wanda babu ita a duniya da Allah ya mana bayan ni'iman imani da mm. musuluncin nan da aƙida da sunna mm. irin wannan ni'ima to muka je madina aka ajiye mu a can inda ake yi tara ɗalibai to ka san ɗan jaraba da muka samu lokacin an fara yakin golf yakin saddam da ya kama eh. abin nan kuwait to gaskiya kusan an fara shi muka je bai kankama ba to karatun da ya bai fara kankama sosai ba gaskiya saboda wannan huruf din domin aka nuna mana ma inda zamu rika shiga can karkashin kasa idan aka je hosaro mizai eh. to alhamdulillah muka gama komai ni dai da mun zauna mu ji an kira sallah da mun zauna mu ji aka kira sallah akwai ni Sheikh Abdulsalam Allah ji kanshi da rahama dan sarkin Ilori Abdulsalam mai tuta Zulkarnaini Gambari wani nan kasan ba su da komai sai sallah ne da ka motsa ka yi gengede a ce sallah sallah sallah <laughs> amma mai dalili malamai sirri to gaskiya yanayin dai wato zafin yana dafa jiki sannan ku sha ruwan sanyi ga AC ga ku fita kuma rana ta gasa ku to yakan lagwanta jiki gaskiya biyar su din sai mutum ya zama to mai himma in ba ka bacci za a yi ta yi mm. fita nan da nan zafi ne eh. sannan ku da AC mota AC ka samu abubuwa ne masu kontra wanda suke eh, abubuwa suna cin karo da juna yawa masu cin karo da juna ne <laughs> suke haduwa alhamdulillah muka gama komai dai muka fara karatu dai gwargwado aka kai mu kulliyatu shari'a mana kafa shiga kulliya wannan lokacin da aka dauka musamman ana yaki eh. ba ku fara karatu ba shi akwai wasu karatu da kuke musamman kila a harami masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma tsakanin ku da yan uwa a nan jami'a kafin a shiga kulliya eh to gaskiya akwai magabatan mu da muka samu sun girme mu hmm. akwai Sheikh Abdul Wahab Imamu Ahli Sunnati wal Jama'a na Kano kusan shi yana shekara ta uku a lokaci akwai dr bashir aliyu umar shi ma yana shekara ta uku a lokacin akwai sheikh ja'far mahmud adam shi yana gabanmu da shekara ɗaya to waɗannan ɗin gaskiya yawanci sun shirya wa 'yan najeriya da suka zo karatuttuka da ake kamar ɗan majalisi haka ko da yake a lokacin jami'a tana sa ido sosai irin waɗannan tarurrukan ba su suka sa ba ka san hukumar saudiya wajen tsaro da menene to komai dai sai da izini kuma da sa ido mai tsanani don ba a san taron mai ake ba tunda in an taron da ya yi da hausa ake karatu kaga ba su ji mai ake faɗa dai to alhamdulillahi dai ana taɓa irin wannan din ana taɓa irin wannan domin mun samu mu yi karatun ba a take ba ne aka haɗa mu domin abun kafin ya yi tsanani a bar karantarwa an samu an shiga azuzuwa ok an fara nan eh an shiga azuzuwa kwarai da gaske na wuce kulliya yi wani faculty yi a madina eh ni na yi shari'a ne malam me sire me yasa kai shari'a ba kai tafsiri ba to abun mamaki ah, da habibu tijani hmm. kamar yadda na gaya maka mu a nan gaskiya a jos mun fada karfi wajen luga kamar inda na gaya maka na hmm. tasirantu da sheik da littattafai na luga da su na hau hmm. to farkon zaɓi na a wajen zaɓen jami'an ni na sa luga ne na biyu ma na sa luga sai na sa hadisi to jami'a yadda take idan aka karɓe ku hmm. to za a sake muku wani interview muƙabala kuma ta musamman a can jami'ar madina to sai aka manya-manyan malamai profesoshi daga kowane bangare faculty no. na hadis na qur'an na luga na da'awa na shari'a da su biyar ne no. to shari'a ita ce tafi girman mm. sai wannan je homa tambaya wannan je homa tambaya wannan je homa tambaya wannan je homa tambaya sai a ce to sai a take anan idan aka gama sai a rubuta maka kulliyan da zaka je faculty da zaka eh ko da akasin wanda ka sani bai on abin da suka gani na kokarin ka sauran eh da tambayoyin da suka je kuma suna la'akari inda ka fi karfi na to suka samu shari'a ce menene ka gama yawo ka shari'a dalibai kenan wai wahala kenan kuma wai wahala ko yana gudun nan wai wahala da menene na ce alkhairu fi makhtarahu Allah alheri yana cikin zaɓin Allah ban ja ba to haka suke yi a wannan lokacin to akwai wanda in an zaɓa musu za su yi ta bi su yi ta bi kuma sai su sun canja to ya ga ɗalibi ya yi wata ɗaya ko wata biyu yana sama da ƙasa tsakanin imada da can kulliya da eh. idara da su menen don ya canja wani sai ya bata wata biyu ina ga maka yana zirga-zirga shi sai ya canja inda ya zaɓen na a bashi wani ya ci sa'a wani kuma har a yi wata biyu yana zirga shi bai zo aji ba don bai san ma inda yake shigo ba canja mishi ba a canja masa ba daga baya ya sadudan kawai to alhamdulillah to a lokacin dai Allah ya zaba mun ita shari'a mm. bisa zabin Allah ta hannun su waɗannan malaman wannan lajina da aka shakkala eh to ta inda na samu abin amma da luga na sa to alhamdulillahi sai na same ta dai kulliya mafi alkhairi domin idan mutum ya dangana ga zaɓin da Allah ya masa mm. to insha Allah sai ya ga hikimar zabi to ta yanda ni dai na yi shari'a kenan mala ya kuka ji bambanci karatun da ake koya muku a gida da kuma karatun Eh to mala bibu gaskiya ba zan ɓoye maka ba akwai ɗan alfahari da mutum da ya yi mm. Allah ya fe mana mm. kuma yana daga cikin illolin yin alfahari da a nan muna ganin muna luga muna abin nan mutum shi yake zuwa na ɗaya wani sa'i na biyu mm. wani sa'i ya zo na uku haka <clears throat> ba na wuce wannan to sai ana tsoratarwa cewa kai karatunsu yana da tsanin da kaza da mm. kaza to a lokacin na ce muke zuwa na ɗaya anan ai insha Allah to sai da jaraba ta zo fa na ganni a bar magana to a'a wala karsa a don mi a'a wala karsa na ganni inda ba na zato <laughs> ina ina gaba to fa ta faduwan jaraba eh ta faduwan jaraba a fesa semester da result ya fito eh. to lokacin Dr. Khamis Idris yana ta mun faɗa ya ce dama kankantan shekaru na fara daga sanawiya hmm. ko sanawiya ta biyu ko ta uku hmm. usaba to a takaicen takaice da na shiga aji maganan larabawan yadda suke magana da sauri da wani hekaji muryan shi dan can yake hmm. maƙya kamar shi yake wa kan shi lecture gaskiya waɗansu ba su da murya jauhariya murya da mai ƙarfi da duk aji za su ji kuma magana mai sauri fur haka

amma a fataral ula first semester kafin mutum ya fara din ya fara da yadda suke abin nan din haka to gaskiya da jarabawa ta fito domin jarabawansu sai ka kai sai ka ci 60 shine ka ci pass kowace ah. paper sai ka ci 60 60 ne eh. pass mark amma idan za ka samu 50 59 30 kaga nan kamar a Najeriya 40 ne to can sai ka samu 60 can ka samu 59 ma ka faɗi eh ta faɗi eh sai dai wani kawai irin na dan afuwan ne ya dan diga eh, maka eh, shi amma irin dai an haye habuwan eh gaskiya ne yawa to a gaskiya da waɗansu mawad din hmm. da suka fito mun sun yi ƙasa da haka 60 din to su kuma inda suke idan kuka yi a first semester second semester kuka karasa kaga wannan over 100 ne second semester ma za ku ci gaba da littattafan da kuke yi su ma over 100 ne to idan ka faɗi second semester misali a nan tafsiri ko mm. fikihu mm. ka ci 90 bisa 100 to a can aka zo tafsiri da fikihun ci gaba a second mm. semester sai ka ci hamsin a tafsiri to kaga ka faɗi hamsin a can eh. tafsiri kenan to ya soke wannan na first semester da ka samu casa'in ai to duk wanda ka to a nan a first semester gaskiya na gani a hafiya ne eh. domin wani 60 wani 70 wani abun nan to masu 60 sun kai uku kaga ɗaya ne da na faɗi to idan ka faɗi a second semester paper da ka ci a nan ko 100 bisa 100 ne mm. sai ka ci 50 a can to wancan din kuma bayan ka faɗi ta soke na fataral ula ta fin semester saboda haka in ka tashi receipting eh. to za ka sake na shekara gaba ɗaya ba wai na wannan semester za ka sake ba to haka tsarin jami'atul islamiyya take kuma malaman fikihu malamai uku ne hmm. na aƙida malamai uku ne na hmm. usulul fiki malamai uku ne mana za mu je wutar lokaci muna za mu daura insha Allah to mala habibi masu kallon kada ku yi nisa da akwatin talabijin ɗin ku za mu je wutar lokaci mu dawo ku kasance lafiya